بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب آه ساتتك a mun tsaya ne a inda yake cewa wa wa والظرفية تستبن بباء وفي وقد ne sababa. wato abin da yasa za mu koma saboda tasjilatu sunna ya ce akwai waɗannan baitocin guda biyar na baya wanda bai ɗauke su ba to amma ina ga biyar ɗin dama mun mai da ya kamata mu tashi daga wa muzu wa munzu usmani haisu Waka. to amma kasantuwan bai ɗauka ba sai ya nemi ya dan koma saboda ya samu ya ɗauka to saboda haka insha Allah za mu koma baya kaɗan to kal'ada zan karanta insha Allah sai a karanta bilbasta'in wa'addi awwib al-saqi ومثل ما ومن وعن بهنطقي على للاستعلاء ومعنى في وعن على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن بعن تجاوزا على من قد فطن وقد تجئ موضع بعد وعلى وقد تجئ موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل كما على موضع عن قد جعل شبه بكاف وبها التعليل قد شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلاه واستعمل اسما وكذا عن وعلاه من أجل ذا عليه ما من دخلا من أجل ذا عليه ما من دخلا تو الحمد لله ما لا ينادي من بيان حروف الجر mun ce aljar shine mai ja majrur wanda ake ja to mun ce suna da ma'ani da yawa wannan na iya daukan ma'anan wannan kaman allam ta kan iya kasancewa lil milk ta iya kasancewa lil sabab misali kamar yadda muka yi bayani a baya to yanzu malam ya dauki ba'un alba tana da ma'anoni da dama daga cikin ma'anoninta ya ce takan zo lil isti'ana don neman agaji ko taimako kamar ka ce katabtu bil qalami bai ma'ana katabtu musta'inan bil qalam muna fahimta tana iya kasancewa bi ma'ana ta'adiyya ma'ana ta zo a mawkifin da ya kamata ya kasance sunan bacin zuwanta ya kamata ya zama maf'ulun bihi ne amma zuwanta sai ta kasance ta mashi jarri don haka sai mu ta ba'u ta'ziya kamar ka ce zahabtu bi zaidin kaga zahabtu fi'l wa fa'il laula maji'uha la sara zaidun maf'ulan bihi to amma zuwan ta sai ta mashi kasra don haka sai mu ce ba'u ta'ziya muna fahimta haka mu'arada at tawid masaya كما يدعى لك في بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا يعني معوضين الدنيا بالآخرة سن سوية أيوة الدنيا دت الآخرة معنى سن سوية الآخرة سن الدنيا سن سوية الآخرة سن يدر الدنيا دعك باعنا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالأباء سمتي باء التعويض تم سعى دونك يدد عاجلة بمقام آخرة أما أنت بالبسطة إن وعد عوض الفقي ترى إيه كسن للإلصاق من نوع kamar ka ce marartu bi zaidin na wuce multasiqan gani gashi muka wuce mun cuɗe da juna iltisak mannewa muna fahimta haka kuma ba'un din nan har yanzu tana iya kasancewa da ma'anan ma'a allati tufidu musahaba ma'a din nan mun fahimta kamar ka ce bi'tu laka alqalama bi nasijihi ko ko bi'tu laka thawba bi tirazihi na siyan maka riga da adonsa gaba daya beta yazihi ba'un din nan eh, ma'ayya yani da adonta da komai na siyan maka da ita mun fahimta haka ba'un din nan har yanzu tana iya kasancewa bi ma'ana min kamar yadda suka istidlal sharibna bima'il bahri thumma tarafa'at متى لجج خضر لهن نئيج شربنا بماء Bi ma'ana. min ma'il bahr mun fahimta to sannan har yanzu tana iya kasancewa bi ma'ana an yani ba'un tana iya kasancewa bi ma'ana an kamar abin nan menene suka kafa hujja abin nan istidlali da shi Allahumma salli ala Muhammad <laughs> alaihi salatu wasallam to misali ya kwanta sai ya dawo tukuna to malam yace bilbasta'in da ba'un kai isti'ana an fahimta wa'addi kai ta na'am kamar an sa'ala sa'ilun بعذاب واقع بمعنى عن عذاب واقع يعني كنت بي أنا بمعنى عن سأل سائل bi azabin bi ma'ana an azabin waqi yana tambaya dangane da wata azaba mai tsayuwa don haka ba'un a wurin nan bi ma'ana an labarin ta yake tambaya don haka shine mala yace wa min wa an bi hantiqi duka ma'anonin nan da ma da min da an dukkan furuci da ba'un tana iya daukan waɗannan ma'anona kaga kusan ma'anoni bakwai kenan ko fiye ma طيب ala al'aslu fiha lilistila tana nuni akan samayya kama misali ka ce zaidun ala sathi zaidun na sama ala sathi tufidu al-ma'iyya abin nan fawqiyya isti'la'iyya samaida ar-rahmanu ala al-arshi istawa isti'la shi ke nuni akan Allah yana sama muna fahimta to haka kuma tana iya kasancewa bi ma'ana fi misali kaman wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha wa dakhala madinata ala bima'ana fi haini ghaflatin min ahliha a cikin rafkan da ɗimuwa na mutanenta ana fahimta magana na ko da khalal ala ala din anan bi fi haka kuma misali ala tana iya kasancewa bi ma'ana an kamar ka ce ramaitu sahma an qausin bi ma'ana ala qaus ramaitu sahma an qausin bi ma'ana ala qaus na jefa mashi akan baka an fahimta طيب ita an duk inda ka ganta tufidul mujawaza ma'ana mujawaza ƙetare wani abu zuwa wani abu kamar ka ce raghibtu anhu bai ma'ana na kyamaci abin amma raghibtu fihi na kaunace shi to raghibtu anhu in dai ya zanto kyamarsa na yi to akwai na tsallake shi ne zuwa wanda bana kyama Shi shine mujawaza ana fahimta malamai to shi ne ma da yake cewa ala lil isti'la ala tana zuwa lil isti'la samaita wa ma'ana fi tana iya zuwa bi ma'ana fi ودخل المدينة على في وعن بعن تجاوزا على من قد فطن man kadi fatan wanda ya riga ya hankalta to in kaga ya kawo misali da an yana nufin ketara ne ya wuce wannan abin zuwa wani abu kamar ka ce jawastu baldatin an balda na ƙetare wannan gari daga wannan gari mujawaza don haka duk sanda ka ji an ce an abu ne wanda yake nuni akan mujawaza ƙetare wani abu zuwa wani abu muna fahimta malamai طيب um, sannan har yanzu na na na na ya samu daga wani eh ya ƙetare wani ya samu daga wani eh an fulan an fulan an fulan an fulan wane ya wuce wane ya je wurin wane ya wuce wane ya je wurin wane kuma hasali ai akwai sauran mutane amma duka ya kitare su ya je wurin wane sallallahu alaihi wasallam dama shine kadai alaihi wasallam na na a ai tun da ba wata shari'a sai tashi ba maganan shi din shi ne masta na eh eh an rasulillahi ba eh to anan ba ta fi da abin nan la tufi da mujawaza eh an samo min bi ma'ana min daga annabi sallallahu eh <laughs> ka gane anan ba mujawaza bace <laughs> to an wato takan kasance bi ma'ana ba'at نعم ايه كمان مثالي قال عما قليل لا يصبحن نادمين قال عما بمعنى بعد قليل لا يصبحن نادمين لا تركبن طبقا بمعنى بعد طبق زاكو ما سو ايكن وهلا ني باين وهلا ما سو هاو هاو وهلا ني باين وهلا افا انت طيب وعلى هذا كما تكن زو بمعنى بمعنى على kamar misali inda suka kafa eh, istijhad da cewa lahi ibn ammika la faddalta fi nasabin anni lahi ibn ammika la faddalta fi nasabin anni a wata riwaya la afdalta fi nasabin anni an fahimta to mahalli shahid la afdalta fi nasabin anni an bi ma'ana alayya kai baka fi ni wata falala ba baka fi ni wata nasaba ba in ji shi yake gaya wa dan wanza ana fahimta haka kuma ala'in ma kuma tana iya kasancewa bi ma'ana an la'in radiyat alaika banu quraishin ko kuma la'in radiyat alayya banu qushayrin la'amrullahi a'jabani ridaha la'in radiyat alayya kaga bi ma'ana anni la radiyat anni banu qushair kuma kana iya cewa raditu alaik bima'ana raditu ank wa raditu ank bima'ana raditu alaik bima'ana an tana iya kasancewa bima'ana ala ala na iya kasantuwa bima'ana an مثالها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه كان شيء يقولوا أبا ونبا an nafsihi ala nafsihi na ba karinan da zai nuna cewa nan an yana daukan ala ne ko ala na daukan annan ga karina kala kun man yabkhal daga cikin ku akwai wanda ya rowa to wanda ya hana kudin wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi bi ma'ana ala nafsihi rowan a kansa ta takaita ba ta tsallake shi ta fada kan wani na na siyaqul kalam na na mun fahimta wa qad taji mawdi'a ba'din ita an tana iya zuwa wurin ba'd wa'ala tana iya zuwa kuma maudinin ala kama ala mawdi'a an qad ju'ila kamar da kuma take zuwa mawdi'in ita ma an yadda ala ke zuwa maudu'inta ita ma tana zuwa maudu'in ala wato ana exchanging kenan eh kada ila an sanya ta na to kusa haka ne eh kusa haka ne muna fahimta to alkaf um tufidu tashbih kaman kace zaidun kal asad shabihun bil asad sannan qad tufidu ta'lif واذكروه كما هداكم لسبب هدايته لكم kama كما هداكم كاف إن للتعليف ku ambaci Allah kamar yadda ya shiryar da ku an fahimta sannan kari ta kunu za'ida tana iya kasancewa ƙari kamar laisa ka mislihi shay'un mislu mislihi laisa misalin kama da kaman Allah babu shi da haka kafin anan za'ida littauki ta zo ne da karfa magana in kama da kaman Allah bai samu ba to ina ga Allah muna fahimta malamai shine ma ne ce shabbih bi kafin kai tashbihi da kafin ka siffanta da kafin wa hatta alilu kafin tana iya zuwa litta'alif bi ma'ana lissabab dalilin yin wani abu waƙad kafin har yanzu tana iya zuwa yu'na za'idan ana iya amfani da ita a matsayin ƙari litaukidin warat ta zo don ƙarfafa magana wannan ta zo a cikin maganar larabawa muna fahimta? haka dai kafin har yanzu tana iya zuwa bi ma'ana lis suna kamar da suka kafa istishad أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط مثل أكوكو كالطعن أشكم بيتي أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل فمحل الشاهد yana kiran su ne yana cewa ba za ku hannu daga yaƙi ba to in dai ba ku hannu daga yaƙi ba shi mutumin da ke yaƙi ba abin da zai hana shi ya daina yaƙi in ba sara da suka ba ma'ana an ka ji wahala kai da kanka ma ولن ينهى bari atantahuna walan yanha ذوي شطط كالطعن كاف أنا مثل الطعن دو هكا كاف أولنا بمعنى الفاعلية إتشي فاعل مؤخر سنن ذوي مفعول به مقدم وهو مضاف شطط مضاف إليه منا فهمتكم ولا أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن بمعنى مثل الطعن ba abin da ke hana mabucin hankali ko ko azzalimi ya daina zalunci su in ba sarar da suka ba shine ma'anan baitin muna fahimta tayib haka kuma an da ala su ma suna iya kasancewa suna in ala ta zo sai ta kasance bi ma'ana fauk sannan idan an ta zo da ma'anan suna sai ta kasance bi ma'ana janib amma sharati harful jarri ya shigan masu ana fahimta misali kamar ka ce ah, qabattuhu min alaihi qabattuhu ko akhastuhu min alaihi na rike shi ta saman shi kaga ga min ta zo ga ala don haka asalin min ta shiga wa suna ba ta shiga wa harful jarri irin ta ba to tunda ta shiga wa harful jarri irin ta sai mu ce anan kai ba harful jarri bane ka zama suna bi ma'ana fauk an fahimta haka kuma an ka saka ce jituhu min an yaminihi wa min an yasarihi na zo mashi ta daman shi da kuma ta min an harfan jari guda biyu sun hadu asalin ka'ida kuma ba haka ya kamata ya zama ba ya kamata harful jari ya shiga wa suna ne sama ce to shikenan an anan bi ma'ana janib ataituhu min janibihi al wa min janibihi al ana fahimta shine wanda ke cewa wastu'milas man an yi amfani da ita a matsayin suna ita wace ce kaf don muke magana wa kaza an haka kuma an da ala ana amfani da su a matsayin suna ba hurufan jarri ba amma yaushe min ajli za saboda hakan nan ne in suka kasance suna alaihi ma min dakhala min take fada musu take shiga masu mun fahimta ba ne to ina ji waɗannan su ne baitoci insha Allah in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu eh, kammala sauran abin da suka rage ina akwai tambaya kafin mu shiga sa insha Allah sai mu alaikum salam na'am inda eh eh Laisa ka ليس كمثله eh, yana zai zama haka kwarai da gaske a ah, eh amma lafzan ne aikinta mahallan kuma khabar ne muqaddam na laisa ai ne muke gaya maka aikinta din in ta gama ba muke aikinta ba amma shi sunan zamu ce majrurun lafzan mansubun mahallan ala asasi annahu khabar laysa muqaddam eh. ala in eh, eh, ala ne zaka ce ala harfu jar bimin majrurun bimin مجرور اسم بمعنى فوق مجرور Wa alama جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر التند علاني هذا هو من عن هذا إيه. شيء اسم بمعنى جانب مجرور بمن نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم na'am eh to ba haka zai zama ba sai zama ala haka da lam alif eh to harafin naka mai da shi ke dina ko aikin tunda shi ma ya dauka kan ko eh. eh eh to harafin naka mai da shi ke dina a ai rubutun su daban-daban ne eh. shi wancan da lam alif ne wannan kuma da ya'un ne me fasaran ala wannan alif maksura ala ya daukaka ala ba shi ma'ana daukaka shi ne ɗaukaka ko kuma samaita ta jar da yake magana da kuma fili ala aiki ne na ɗaukaka ala bila na harfu jar E za a ce ya ɗaukaka amma ala a kai ko kuma ɗaukaka ka gane a kan wani abu yawa arrahmanu ala eh ala amma wancan ala wani aiki ne na ɗaukaka eh. a yi rubutun su ma ba ɗaya ba ne akara wakala akara wakala akara <laughs> wakala na na نعم ايه ايه اي تجيء في المدرب مرفوع وانما حذف للضروره الشعريه اما مرفوع لراك ايش وحذف للضروره الشعريه Hmm. na na eh, eh, sai ka kawo ba eh. to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta